Assalamu alaikum masu kallo da sauraronmu kuna tare da Musa Abdullahi mai sana'a. Ina wa masoyana na faɗin duk duniyan nan fatan alkhairi a yaushe masu kallon fina-finanmu musamman kunnen ƙashi da malamin mata. Saboda haka kuma ga wani sabo da zai zuwa muku mai suna ke magajiya ya ne wanda za mu rinka ɗora muku shi duk ranar laraba da misalin karfe tara na dare a mai sana'a bakwai. sannan kuma za ku rinka kallon sa a mai sana'a Kano TV. Bayan haka kuma 'yan downloading masu tura mana fina-finai a cikin kwamfutarsu suna siyarwa musamman masu tuttura mutane. Ba mu hana ku ba domin me mu gudu tare mu tsira tare. In har kun yadda ku abokanan sana'ar mu ne kuma kun yadda da wannan sana'a ce. Kar mu je mu tarar da kwamfutarka kana tura mana fina-finai musamman kunnen ƙashi. Season 4 ga kuma malamin mata season 3 ga kuma ke magajiya ya ne wanda za mu rinka ɗora muku shishi kuma ranar laraba da misalin karfe tara na dare ku tabbatar kowanne a cikin kwamfutarsa ya mallaki wannan fasta kada mutum ya je rinka tura mana fina finan mu ba tare da wannan fastoci ba muna sanar muku ne domin mai mu fita hakkinku kar ku gaba a kyauta muku ba mun gode sosai kamar yadda ciyaman ya yi bayani wannan gargaɗi ne daga masu sana'ar downloading wayanda suke sawa a kwamfuta suke turawa ake ba su kuɗi to muna gargaɗin ku kuma ku siya ku ba mu kuɗi saboda sai kun siya shine gobe za mu samu mu yi wani kuma muna da matsala da mutane na wajen Kano inda ba Kano ba kenan sauran jihohi wasu jihohin da yawa ba sa siyan kayan mu to gargaɗin da muke muku shine ku daure ku sayo wa'annan fastocin saboda mu zauna lafiya ba tare da sai an zo an kama wani ba akwai wurare da yawa na jihohin Najeriya da muke da wakilai misali wakilai wayanda muke kasuwanci da su suka san mu suke siyan kayan mu to ku tuntuɓe su don ku samu wayannan fastoci a gurin su ke magajiya ya ne kunnan kashi season 4 malamin mata season 3 ku daure ku siya don a zauna lafiya abu doka a zauna lafiya idan kunne ya ji jiki ya tsira sannan bayan haka masoyanmu ina muku fatan alkhairi kuma ina ganin sakonninku. na gode sosai kuma sannan in kuna son fina-finan mu su rinka zuwan muku a wayoyinku musamman wanda yake kalla a youtube sai ku danna mana ƙararrawa sannan kuma ku yi mana likin duk kuma wani saƙonni idan kuka yi yana zuwan mana mun gode mun gode magajiya hada shi da police ku hada shi da soja ku hada shi da alƙali da magajiya sada shi da kotu in ya ku tattarbe shi ku hada shi da gwamna in ya ku mamake shi na magajiya ya mana ɗan magajiya ya Allah ya mana ɗan magajiya ya Allah ya mana ɗan Sarki! Sarki! Eh! Sarki zo mana! A'a, ina ta jin kira tun daga can, abokina aka yi ne. Ya na ganka haka? Wai ka san abin da aka yi min ko a gangare? Me aka yi maka? Yanzu yanzu nan muka haɗu da talle, talle ɗan gidan magajiya da shi da jama'arsa suka kama ni suka dinga duka na. gaskiya ni na yanke shawara ina ganin gaskiya hakura zan yi da yarinyar nan ni na hakura da ita dakata tallan ne maka duka wallahi duka shi da jama'a su suka dinga duka na wai in bazan rabu da ita wai sai sun cire min rayuwata shine har kake tunanin rabuwa da ita dan sun dake ka to na san gobe da wannan da wannan nufi za su dawo kaina Allah malam mun shiru kakka bani kunya mana muna haifaffin garin nan ha akwai wani da zai zo ya ce zai taka mana burki ba zai yiwu ba wallahi sarki yau na ƙara tabbatarwa da talla wakilin shaidan ne wallahi yau ka sani to abin da nake so da kai yanzu muka kafa kuma yanzu nan za a fara Allah yarinyar nan ba za ka rabu da ita ba wallahi sai an yi kuma shi talle ma haɗi ido da ido zai gane cewa ya taɓa ka gaskiya ni da na tsorata amma yanzu ka ƙara min ƙwarin gwiwa wallahi ido na idan talla wallahi ko ni ko shi wallahi me haka shi tallan waye shi mace ta haife shi fa mace ta haife ka ka ce zaka ji tsoron shi wallahi ƙarya yake yi amma kai ka sani da daga ni sai da tallan ne a wajen shi bai isa ya ga mu wallahi zan iya sa. ko saboda jama'a sani ko na daga mai kafa san me kake so da kai a ah, sai ka faɗa maza ka je gida ka adana wa'annan abubuwa ka zo ka same ni a gida za mu san yadda za mu kullo mai domin in ya san wani bai san wani je ka gida amma ka san wani abu sarki na rantse da Allah talle ai dan iskan kauye ne ai yana tsoron ma'aikata sai mun je mun dauko mai ma'aikata wallahi har sai ka wani dauko mai ma'aikata mu kadai mun ishe su shikenan kai dai ka iskan garin ka tabbatar mun zaka ba ni dama mu kama talle in Allah ya da sai mun halar da talle in Allah ya da sai yayi nadaman kasancewan shi a cikin garin nan je ka ina jiran shikenan sarki sai na dawo sarki sai ka dawo daga samun saukin kuma ka fara washin wuka ko kuka za ka je ka saro kisan kai zan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kisan kai eh alqur'ani wa dan magajiya a'a dan Muhammadu manzon Allah sallallahu alaihi sallama ka rufa min asiri ina kai ina ka ce ka je ka kashe shi ka dauko mana tashin hankali eh ina tabbatar miki inda yana fita Allah ya haɗa da wannan yaron yanda ya nemi ya kashe ni Allah sai na kashe shi gaskiya malam wannan ba yi bane dan Allah ka bashi da Allah abin da ya maka kana zaune zaka ga wani ya zo ya saka maka wannan gaskiya ne amma dai wannan karan ni zan dauki fasa da kaina in kin ga nan da dare ban dawo ba to ki neme ni a jakar police station ko kwalli kwalli eh ko ki bugawa kuma shi na yan sanda duku ki ce baki ga ga mai gidanki ba dan Allah dan annabi ka ja mun masifa muna zaune lafiya ka bar shi da Allah yanda ya dauko bishiyar nan ya jibga maka kana zaune Allah zai hada shi da wanda zai dauko shi ma bishiya jibga masa ya rama maka dan iska ne ni ina cikin gona ina aiki ya zo ya dauko wata tsohuwar magana watan yana yaro na dake shi wai wai wai sai ya rama ba tarbiya zan masa ba to gwamman karasa shi kai shi lahira kowace wace iyaka dai Abuja dan Allah dan annabi mai gida ka rufa min asiri dan Allah kar ka fita na rantsi da Allah abin da zai sa ban kashe yaran nan ba na shiga uku mai gida ya fi karfin ka kar ka je ka je baka kashe shi ba ya je kuma ya ja min wata masifa har a duniya akwai wanda zai ce adda ta fi karfin sa ya bai fi karfin adda ba in shi ma hukunci ne ni na fi shauka abin da zai fita dai ban aika da yaran na rike ma ba yau ban kisan kai akan yaron nan ba la ilaha kai babu shi ha illallahu muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Allah mai gida kai hakuri kar fa ka je ka faɗa da bakin mala'iku dan amin sa amsa ka je ka kashe shi in shiga uku kai ma ka shiga uku ka hakura to ni ba da bane ya same ni ijirge min Ne shi na fa ijirge min aka a gaban ki nan ki ke ke ke ba shiga jiya ta mai gida dan Allah dan annabi ka dawo dan girman Allah ka dawo eh, bari in ga miki gaskiya yanda yake da haka na kiɗa yanda ya jirge mun gure shi aka haka zan jirge masa wannan idan an zo ne wani ke ce boshu ya tafi kisa kai dan Allah mai gida ka rufa min asiri oh ah, har zaki bari in dauko mayafi na bi shi kalla je ya ja mun matsala a rantsi da Allah ko a ni ko a shi kashe shi kai in kashe in kashe magajiya garin yaya haka yaron nan nan nan banza mara mutunci to da girman ka da komai ai bai dace ba kamar ya da girman ka da komai ga yarka ta isa aure aka zo kana haka in amma ka za ka ji daɗi to yin saboda Allah ba sai a kyale yaro a gari yana abin da yake so kai ba haka bane a hakuri yakan taddaro yaron nan yazo same ni a gona yace eh, mutunci na ita ke ni ba komai ba komai da ba kai fa ba za a yi maka ba yawa dan in baka da yaro ko kallon ka ba za a yi wannan gaskiya ne to saboda haka sai ka rika hakuri yanzu yanzu saurayin ta yazo irin haka ba zai kallon kama ba zai yi gaskiya wallahi wannan gaskiya ne to saboda haka ita duniya hakuri ake da ita wallahi ba dan Allah ya sa na haɗu da kai ba eh. abin da zai hana dan na yaran nan lahira yau eh. to ai ba zai ba ai wannan cin daraja ba ba zance ya wuce to sheki ba komai na gode in ba yau gobe ba komai Allah ke yi tsaya mana me an ce lokacin da babana ya mutu lokacin da aka ce tare da kai kuka je da dan magajiya ida ke babana imare shi to shine ke wani tare na akan hanya me mun da ke mahaifinka laifi ya mana sai sa maka da ke shi da kai aka je din a to tantama ma kake yi a yanka ganni kaga dan kaga dan talla dan magajiya kafa ta kafa su duk gunda aka je kuma duk wani aika aika da aka yi inda ya sheto da ni aka ko babu ne a wurin yanzu idan babanka ne ya mutu za ka je a tsaya kan gawarsa a mare shi? A, to abun mamaki ne kai babanka babana ne. Duk mutane suke mutuwa a cikin wannan karkar mata dukan wani. Shi ma ai biyan bashi yi muka je muka sauke masa nauyi a kansa. Baban dawa? Baban naka fa ya tafi da lahira da haƙin wani. To yanzu ina dan magajiya yake. Dan magajiya ka gani kaga dan magajiya. To shikenan. Ka kaya masa. Ka bashi sako ka gaya masa. kuma ya gaya masa zan je gurin magajiyar yanzu kin kasa magana sai wani murna yake kina ta dariya wani alwishin nake so maka mai daɗi to goro ko dai in ce miki ma shagamu gaba ɗaya shagamun dukanta eh mana ni dai na san in naga kina ta wannan abubuwan ni dai na san dai abu ne mai daɗi zaki faɗa yanzu gaya min ina jinki to ka sani kuma ko ba shi da daɗi ai duk abin da za a gaya maka in ba shi da daɗi za ga ana ɓaɓɓata rai kuma ga shi kina fara a kawai ki gaya min to bari in fara in tuna na shi kinga dan Allah ne bana son jan rai dan Allah ki gaya min to dama ba komai bane baba ne ya ce in gaya maka ka turo magabatanka alhamdulillah in girma Allah daga sai ke wallahi haka ya gaya mu ce in gaya maka in ka zo zance to kin ga sadiya saboda ina cikin wannan farin cikin yanzu haka yunwa nake ji abincin ma na haƙura ba zan ci ba yanzu yanzu ba inda zan je in yi birki sai wajen baba zan je in gaya masa a'a ka dan tsaya dai a gida ka dan ci ka dan sai ka tafi in ka ci a ni ba ni fa ce miki ba zan ci ba in na ce ma zan ci in na je kasa ci zan tsaban murna To ni gaskiya da na sani da ban faɗa maka ba in har ba za ka je ka ci abincin ba. To na ji zan yi ƙoƙari in kwatanta. Yanzu dan Allah ni yanzu tsayi wannan ma ko bari je samu baban gaya masa. To shi ke. Kuma gida yi sauri dan ni ba zan tsaya wata wata ba. To ka gaishe shi. kula mun da kanki. Aha. Dan magajiya. Bala. Dan magajiya. bala na ba dan magajiya ya kundiri kowa mana gana min kowa ya samu ah, zaki ya hana su sukuni dan magajiya to na ai ku ne dan magajiya ya za ka tsaya kuma kana kana kana ruga sallama ai kaza ka shiga gidan ku ne kai tsaye ba shiga gidanka ne ika ni ba na ce ba shiga gidanka ne ika wani ba wannan gaskiya ne abin da nake so da kai shine ina so idan har ɗanka ɗanka ne kuma yana jin maganar ka kuma idan har za ka gaya masa ya ji to ka shaida masa cewa ya rabu da yarinyan nan to akan wani dalili ya kamata ka je ka sami ita yarinyar tunda ita ce wacce ta nemi soyayyarsa kaga ita ya kamata ka samu kai mata ka heji amma ban ga dalilin da za ka zo kwar gidana haka kurin kana kwanda min kira kana tunzura ni kana gigita ni kana firgita ni kuma kana kamin ka hejin ɗana ba abin da ya sa ba zan je gurin yarinyar ba saboda ba abin ta yi maka zafi da magana in je gurinta. Ke zo ka zo ka wuce zo ka wuce na tsatsama zo ka wuce. Ya ka zo ka wuce. Wannan tukun wannan kahejin na tsatsama ne mutum yota. Kai ne ka shiryo min wannan tukun. Kai ka shiryo wannan tukun wallahi. Daman tun da naga ka zo ban ga na tsatsama a gida ba na san shiryo na tukun. Wa kake gaya wannan? na tsatsama. Na tsatsama. saboda haka zan gaya maka magana ta ƙarshe kar ka sake a cikin garin nan wallahi wani abu ibewa baya da na magajiya kai ka raɗa mun sunan ne kai ka raɗa mun sunan ne dan magajiya dan magajiya saboda haka zan gaya maka magana ta ƙarshe idan kana son zaman lafiya a cikin garin nan ko ɗanka kana so i zauna lafiya to ya rabu da yarinyan nan in ba haka ba da abin da ibiyo baya a cikin garin nan wallahi kar kai kuka da kowa kai kuka da ɗanka ka gaya masa wannan gaskiya ka faɗa dakata gaya ma ɗanka ruwa ba ta kai kai yanzu kai ma ya dora ka turba arziki kenan har kake cewa da dalla mata katako a faɗa, dalla mata katako a kafada kai ma wato kai ma kai ma mara kunya ne har ka kalle ni ka ce min lallaji dalla mata katako a faɗa, wallahi ba tsoron ku nake ba dan dai wallahi ban shirya bane wallahi tallahi kuma ga layin ba kowa magajiya sa sai Allah mata ka ta kuwa ka fada magajiya ya ne dan magajiya Allah mata ka ta ko ka fada wannan biyar wallahi na tsatsama ne ya shiryo min ita ba wanda zai cuce ni min wulakanci sai dan uwana wato ya je gona dau ya dauko itace to bari ka jin gaya ma wallahi tallahi ina tabbatar maka wannan magana da aka ci mutunci na wallahi na tsatsama ina so ka jama'a kurko shi wannan shi lamarin ba kai na yi kokari fa na yi fama da rijiyoyin nan sanda zuwa yawa sanni dai mm. sanni dai ai wannan wannan wannan rana Allah ka nuna mana wannan rana amin amin ka dafe ko na dafe ka dafe ko to to wannan wannan wannan rana eh. ita kawai nake roƙon Allah maɗaukakin sarki in nuna mu gaskiya ne ka ga ruwan nan ka ga inda in je neman ruwan nan ai ina zuwa rigagen fulanin nan eh. kawai baki rige na fulanin cha suke cewa Allah ka nuna mana ranar daurin auren ɗanka alhamdulillah dai suka ɗebi gugu kwawa sai da rugu ga aka ta jin ruwa ba an take min jarkokin nan wallahi baba nake gaya maka dai su sarki sun shirya kowa sai murna ake za a hidimar da ba taɓa yi ba a garin nan ai baka sani ba eh an zo gurin da nake son hannu daman ina ta roƙon Allah maɗaukakin sarki ya nuna min lokaci kuma in zauna da kai na ji su sarki sun shirya ko kuma yaya akwai wata matsala wallahi babu wata matsala kowa murna yake eh. sai girmama na ake ta yi za a yi bikin da ba a taɓa yi ba a garin nan ai ai daraja ka ta zo za ka yi yadda kake so za ka yi bare baje a garin nan insha Allah ai dai kawai kai shiru Allah ya nuna mana wannan rana amin amin saboda haka yanzu abin da nake ta kokari akai matsalar ruwa ka san waccan shekara da aka yi wancan biki eh. na sallar gani haka muka zo aka yi bikin faruwan wani lokaci babu to amma yanzu ina ta kokari so nake akwai wannan kwatanniya ta wajen ita wannan tsamiya da darbejiya eh. yamma da cediyar gefen ɗakin gatumarka eh. ita ma da cika su da ruwa ko gaba ɗaya gidan fa da akwai ruwa sai dai a ƙara dai a tanada dai ai ko da akwai ruwa sai na ƙaro wannan jarkokin ma so nake idan na gama zuzzubawa zan yi tozo gaba tozo baya su ma zube su da ruwa alhamdulillah wannan shine kawai magana baba sai murna kake kai kana ta nishadi yanda ga zafin kin gaza <laughs> ai kai dai wannan kawai kai ne ango amma fara da nake ji da jin daɗi a cikin zuciyata ni na san me nake ji ko tulu na tsira ba zai faɗi ba ɗaya da kai mun kada ka abin nan ya ya karin kaja na kaɗan kaɗan samo min gwagwagon ɗan abin nan ka ji yadda tsarin ruwan yake ai dai ka rigiya ce mai ruwan daɗi rigiya ce mai ruwan daɗi aka samu sadiya sadiya gaskiya ko yadda abubuwa suke tafiya kowa a garin nan sai murna ake du fa bikin nan gaba ɗaya abin da ya rage ba zai fi sati ɗaya ba saura kwana shida sauran kwana shida Kwana. kin ga zumuɗi ma ni wallahi amma abubuwan bace min suke tsara kwana shida na ga dai suna ta shirye-shirye su mama a cikin gida Allah wallahi ke wannan fa bikin ina gaya miki ko abinda muke shirya kaf garin nan ba a taba irin bikin nan da za a yi ba dan Allah ah, to bikin nan da ake bikin da ake a garin nan masu kalango kadai ba ake daukowa mu kuma babu abin da har gyara waje aka ce za a yi za a gyara za a dauko irin masu wannan jajjera abubuwa irin wanda zai ɗau hankali Ki, kin ga babanmu ba shi da magana sai wannan bikin wallah haka ni ma a cikin gida na ji suna ta yi suna ta yi su ce wai in fara shiri to ni kuma shirin me zan yi a ke kike da shiri ke tunda kika yi sa'a kika wub da abubakar ba shikenan ba gaskiya ni ba shirin da zan yi su in suka gama shi shiryawa ai mm. sarki sarki yanzu ma haka yake kira na wai in zo wai za a yi wani abu wai na abokai yanzu ma daga nan wajen sarki zan tafi Khadija gaskiya kam. Ni fa gaskiya dai na ce miki ma sadiyan nan kawai irin my love zan ga kiran ki. Ah, eh mana me a ciki? Khadijan sunan nan da ake faɗa a binni fa ko ba shi ba. To kika san me ake nufi da my love? A'a ban sani ba. Masoyiya wadda kake so fa. Ciki ki wata muguwar kalma ce kalma ce mai daɗi. wallahi na zata wata muguwar kalma ce abin ni naji suna faɗan ta ni ma ban sani ba ai kwanta in tambaye ka ko kin ga inda nake kallon ki wallahi inda ka san kar in tafi to ka shigo mana ai nan din ma duk gida ne Allah wallahi ka shigo zan je in samu sarki to ka gaishe shi ce ina gaishe da mama zan faɗa musu insha Allah na gode ni ma na gode Habu. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Amin wa alaikum salam. Amin alaikum salam. Na rantse da Allah wannan yaron da ake tunanin wai da ba ta wuce cuta dawo. Wannan gaskiya ne. A ce wai a bar yaro a unguwa ana kallon ka rashin Kai dai bari. Ai baka san taka ce ta fito fili. Ni nan bacin rai ne ya hana ni magana. Kuma na shirya gulaƙanci da ɗaukar fansar da zan yi. Nan fa hannuna da ka gani a dunkule fa nan da kake kallo tsimi ne na zarci. na yi tsiko kuma na yi tsimi a nan ba kuma zan ware yatsuna ba wannan yaron fa wannan yaron fa Allah ne ya karbe shi da inda da ne ya ishe mu eh, haka gona wannan gaskiya ne nan a tashar bala wata shekara ba na manta ina sai da kunun zaki wani mutum ya zage ni da ne kwance kwance na samu mutumin nan na kimtsa ku tafi a kunni sai da dorin kunnan sai ya fita pet a nan tashar bala eh sai daga baya ka dauka kai mai ai baka sani ba ina so ka gane shi bai san cewar kura ce wato ruwan sama idaka ta shine kawai amma wannan magana wannan ɓacin rai za mu faɗaɗa wannan tsiya za ta zama tsiya ta gaske to ka san Allah zan kashe shi in kashe magajiya wannan gaskiya ne uban sai fito kuma shi magajiya. bannin daka magajiya Allah kuwa amma abin da za mu da kai eh, eh. mu raba biyu amma ka san Allah zan kashe shi in kashe magajiyar a'a to in ka yi baka baka in ka kan ya baka ma adalci ba ai mu raba biyu kai ka dauki bangaren dan ka yi kwance kwance ka doki dan banza ni kuma ka banni da magajiya in samu zaratan matasa in samu gatura da makamai manya manya su je gida su ritsa ta su yi mata daidai wannan kawai ne abin da zamu kwarai kuwa mm. <coughs> yanzu abin da zamu yi rana za mu sa wannan shi ne kawai ita ce magana guda ɗaya mun gama komai ka rabu da shi